بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله ولو ترى الذين كفروا الملائكة يخلقون وجوههم وأدبارهم وذوقهم عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغير عليم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara da 1443 lissafin nasara yan mishan yau muna goma sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku in Allah ya amince yau ne tafsiri na ƙarshe da za mu tare da alarama idan Allah ya kai mu gobe akwai zamanin alarama zai wuce zuwa ƙasa mai tsarki zai samu sauran maluma da suke can tare da shugaba fadilafi sheik imam abdullahi balalau kuma a je can a ci gaba da fafatawa muna addu'a aikin da muka yi ana Allah ya karba mana wanda za mu ci gaba da yi kamin su dawo Allah ya karba mana aikin da za su yi a can Allah ya karba mana amma mu za mu yi karatu gobe a sabar da jibi lahadi ranar litinin allah ya kai mu za mu naɗe wannan majalisi daga nan kuma sai mai tsawon kwana in allah ya kai mu shekara mai zuwa kenan ranar litinin zai zama ranar ashirin da shida ga wata a wannan rana za mu rufe wannan majalisi allah ya amince allah ta'ala ya sa mu dace Allah nan ba bayan Allah suna da suna ci gaba da kawo muwa wa marayu bayan Allah suna ci gaba da kawo muwa ta marayu Allah ya taka musu da alkhairi wannan goma na ƙarshe wato sai ƙara fafatawa ake yi aljannar dai hanyar suna na abu ne in Allah ya dace mun shiga kamin a rufe da ya jira alamu da hukumin sarki akwai wishbone investment limited wishbone investment limited ga alama kamfani ne sun kawo marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari allah ya saka musu da alkhairi allah ya wa duke su albarka duk wani wishi da suke da shi na alheri allah ya biya musu akwai Harvey UC Genshaws Limited wannan ma ga alama suna ne na kamfani akwai Muhammad Ibrahim akwai Ibrahim Bala Zurbi akwai Hawwa'u Muhammad Sadiq akwai Zaharaddin Hussaini Aliyu akwai Mairo Balami Suleiman waɗannan su da duka sun haifo marayu da gudunmuwar kudin naira dubu hamsin hamsin jimilla naira dubu ɗari uku Allah ka yi musu albarka kamfanin da ke ciki Allah ka ƙara wa kamfanin jari kar ka bari su ga asara a cikin dukiyarsu sauran bayan Allah da ke ciki Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi Allah ka tsare su daga kowace irin musiba ka tsare su daga mugunci da mugun gari da bakatar dara da mu da su ya Allah ka sa aljanna firdaus ta zama goma gare mu ranar tashin alkiyama akwai hawa da mu ta aiko marayu gudumar kuɗi dala dubu ishirin da biyar Allah ka saka wa hawa da mu da alkhairi in tana da miji Allah ka masa albarka in ba da shi Allah ka ba ta mai albarka hadisin alqur'ani idan tana da 'ya'ya Allah ka masa albarka in ba ta da su Allah ka ba ta masu albarka mahadatan alkur'ani wasu bayan Allah so uku sun aiko mu rayu gudun wani naira dubu talatin talatin naira dubu casa'in waɗannan bayan Allah ka san su Allah ka kwashe su ka zuba aljanna shi da ranar tashin alkiyama da mu da su ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna da wasu bayan Allah su uku sun aiko mu rayu dubu ishirin ishirin jumla naira dubu sittin Allah ka saka musu da alkhairi kawai duke su albarka da mu da su Allah ka sa aljanna firdaus ta zama koma a gare mu Allah ka kula da yayan su da yayan su ta zama marayu wasu bayan Allah su goma sha bakwai kowa a cikin su ya yi kowa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da saba'in su ma wai na addu'a Allah ya duke su albarka Allah ya wa rayuwar su albarka Allah ya wa zuri'ar su albarka kar Allah ya bari su ga bakin ciki a cikin zuriyarsu daga nan masu miko gudunmuwa daga naira 200 zuwa biyar sun tara gudunmuwa ta naira 323 da naira 700 wayannan bayan Allah Allah dukkan su su. da wanda ya bada kaɗan da wanda ya bada mai yawa Allah dukkan masu su aljanna firdausi a lahira Allah ka kula da 'ya'yansu sanda za su zama marayu ya Allah muna tawassuli da wannan aiki na alkhairi da bayan ka suke yi balawoyin da ke damun Najeriya Allah ka yaye mata ciwon da ke damun Najeriya Allah ka warkar da ita abinda kwamitin marayu aka samu daga jiya abin nan yau abin da aka samu a yau shi ne naira miliyan ɗaya da dubu sittin da takwas da naira ɗari bakwai to amma sai wani abu ya sake faruwa bayan kwamitin sun hada wannan lissafi sai ga wani bawan Allah shi kuma sai ce ya ba marayu gudunmuwar kuri dala amurka dubu daya Allah ka saka masu alkhairi ana rama ya ce dubu ɗari bakwai da wajen da wajen barkatai hakan nan Allah ya saka masu alkhairi Allah ya duke su albarka kun sai da dala take wahala amma ga ta ana ba marayi ha ko tambayi masu zuwa umra ku je da suke sayan dala sai sun yi kamar su dora hannu a kasu sa iyo wani ya sai da ragonsa amma da ya je layin yan dala kudin don an bashi sai sa a cikin kashe nika ba bayan an kammala da wannan kuma sai ga wani ya aiko marawi da buɗe najeriya kashi naira dubu ɗari duk mutum dai ne na shi wanda ya ba da dala dubu ɗaya bayan dala dubu ɗaya na amerika kuma ya kara da kudin najeriya kashi naira dubu ɗari allah ya taka masa da alkhairi ya allah karka bari ga bakin ciki a cikin dukiyarsa ko a cikin zuri'arsa idan ya'yansa sun za su zama marayu ya allah muna roƙonka ya allah ka kula da su akawun din marayu 000455373 zan maimaita 000455373 banki jai suna akawun ɗin, jibiris Orphans and Less privilege Foundation Abuja. Kada a manta wannan suna akawun ɗin ne. Sunan? account din ne amma ba less privilege ba ke nema gudunmuwa ba kar wani gaje ya ce to ya kira suna mu a account din da ake sa kudin a ciki ne ba gudunmuwar da ake nema ba gudunmuwar da muke nema gudunmuwar ba muke nema gudunmuwar marayu gudunmuwar marayu ta marayu ce laifi ne a taimakawa gajiyayyu abu ne mai kyau bayan Allah duk da kun gaje ya fi mai ku taimaka mashi Allah zai ba ku lada a lahira akwai alheri mai yawa cikin taimakon gaje kai ma ran da ka gaji sai Allah ya taimaka maka amma ne taimako da muke nema su a muke nema taimako marayu muke nema gaje yi a ku Allah ba zai hana ku abin da za ku samu ba amma wannan nawaye marayu ba mai cin kwandala ko ɗan kwamiti ya fashi shinkafan marayu ya kai wa matar shi ya kai wa yayansa suka ci wallahi ya kai musu bala'i ɗan kwamiti ya fashi buhun shinkafa na marayu ya kai wa matar shi ta umar ta tana da hankali da ta ga tambarin marayu ce ba ta gaya mai ya mai da wannan hakkin marayu ne ba na abinci gidan ba kana cin shinkafan marayu ka shi ci ba. kana cin shinkafan marayu ka ci bala'i Allah karka bari a gama muna amma wuta a lahira mace ci haƙƙin marayu duk wanda ya ce da mun shigaban maraya ko ya saya mana ruwa da kudin maraya muka sha ba mu sani ba Allah ya isa tsakaninmu da shi duniya da lahira kayan marayu na waye na marayu Allah ya sa mu dace Allah ka sa bayan mun mutu kuma Allah da kanka ka kula da marayu wannan shi ne addu'a da muke daga cikin baki da suka kawo mana ziyara wannan majalisi akwai injiniya tukur lawan funtuwa md ceo na nigel search injiniya a takbir kuma ɗan izada har yanzu magana da nake da ku ba jiya ba har yanzu shine financial secretary na kungiyar izala ta jihar Gombe har yanzu magana da nake da shine sakataren kudi nawa na kungiyar izala ta jihar Gombe duk da cewa mutumin mutuwa ne amma mafi rayu mafi yawan rayuwarsa gaba daya a Gombe da tsohon ma'aikaci ne na Ashaka Cement kuma ana aikin gwamnati injiniya ne ana boko har da boko kuma ana dauki ba dadi akan sunna akan wannan ya kada ta sa gaba daya shi yasa ban yi mamaki ba idan minista ya gabatar da shi wajen shugaban kasa aka bashi wannan kujera muna addu'a da shi da duk wannan da suka zama sanadiyar hawan kan kujerar har da shugaban kasa da ya bada approval Allah ya saka masu da alkhairi baki daya mutum ne da muka sani mai gaskiya mai amana a iya rayuwar mu yadda muka sani akan shi kenan Allah ya fi mu sanin sa wala da saki ala lahi ahada daga cikin ko mai wazi ne daga cikin waɗanda suka kawo mana ziyara a wannan majalisi a yau akwai Professor Abdu Jafar Bambale General Manager Technical Department na Michael Sage idan muna tare da farfesa ina farfesa yake pro a takbir ku ga farfesa can zaune a ƙasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba musulunci ba waye ta in ba musulunci ba waye sai ya farfesa a ƙasa ba ba abin da ya dame shi shi kasan majalisa ce ta Qur'ani shi kasan ya masa ba matsala ba ne Allah ka gara mana irin wayannan bayan Allah masu tawali'u ranar na nuna muku farfesu abubakar kan a zaune a jingire da wani ginshike yawancin kaga mutum ya cika gidu-gidu da kai kan mc ne babu komai a ci duk ga mutum ya cika rigima da jinji da kai da gidu-gidu a yi hausa ɗaya a turanci uku to ba sa ba turanci gayu ne <laughs> sa turanci gayu gaye da abokinsa suka je restaurant kai gaye hausa ɗaya biyu hausa ɗaya turanci ɗaya ko ba wani karatun boko ya ba ya kalle mai abinci ce akwai rai kai ba zai ce akwai kafa ba ta boko ne ce akwai rai ta kalle shi ta ce babu rai ta kare sai tomorrow sai kalli abokin sai ce ba ba ka je ba ta kare sai tumoro ya za a yi abokin nan sai ce a to tomorrow in akwai mai tsibi ba sai mu ba yi ne yau ya za shi kallon da abinci ya ce to ya magana tumoro din tumoro din yana da tsibi ne ko ya zai yi ashe iya rai sai ya sani da sama da sama mai da tumoro ba amma ko ya zai gini gini da kai yawanci in zama ya cire gidu gidu da kai to kan yanci ne garwa ba komai a ciki tafi kara idan aka cika ta da ruwa ba ta kara sosai amma yanci ce wai ta ka shafa rabiya Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana masu ilimin irin yana a cikin mu duk wanda tafiya sai wannan mataki mutum ya karatu har ya kai farfesu wani alfahari a cikin mu ba aro muka karbo ba ba ɗa ne ba ba haya aka bamu ba a'a namu ne mu muka yi kwamma muka kyankashe duk wanda ya ga ƴaƴan shajin a mu ya gansu wannan muna yi wa damu ɗaukin sarki zuriya ana rama ina muka kwana ina za mu tashi Allah ya ce wa tara da za ka ga iz yadda wafan da zai na kafarul mala'ika. yayin da mala'iku ke karɓar ran kafirai ai da ra'aita amran azima da kaga lamari mai girma da kaga abun ban tsoro idan kana karanta ayoyi da suke magana akan mutuwa qur'ani in baka san qur'ani ba sai ka dauka yana cin karo da juna sai ka dauka ne yana cin karo da juna ko ga nan gurin Allah ya ce walau tara iz yatawaffa allazina kafaru al malaika yayin da mala'iku ke karɓar ran kafirai kenan ba mala'ika da yawa mala'iku da yawa banda wannan ayar ma ko ta ayar da Allah ya ce walau tara idza tawaffal ladina kafaru mala'ika banda ita akwai ta cikin alqur'ani hayi walau tara idza tawaffal ladina kafaru mala'ika mun yayin da mala'iku suke karban ran bawa za mu kawo ta Allah yanzu na'am babu wannan innal ladina tawaffa innal ladina tawaffahumul malaika ya isa da ramma da wannan ayar da wancan ayar ma'anar su guda ne sako da da muke su mu bayar suke isarwa Na'am, da wannan ayar da Allah rama ya ƙara kawowa duka sako ne suke isarwa. Shi ne in zai wafan da zina kafaru almala'ika. Gaba da muke bukata a cikin ayar nan. Mala'iku suna karɓar mai ran kafirai kenan abinda wannan yake nunawa a saurara kenan abinda wannan yake nunawa mala'iku da yawa suke karɓar mai suke karɓar rai wasan yatawaffa na gabarun mala'ika a da hali Allah ya ce na allazina tatawaffahumul mala'ikatu allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi fusi wata ya ce na allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin duk wayannan ayoyin tatawaffahum mala'ika suna nuna ba malaika da yake karban rai ba malaiku da yawa suke karban rai ba sai ba kwa da wannan to a wani wurin kuma sai Allah madaukakin sarki yake ki cewa kul tawafakum malakul mauti a nan kuma sai Allah madaukakin sarki yace mala'ika guda ɗaya da yake karɓa nan ƙul ka gaya musu ya tawaffakum malakul mauti Mala'ika mutuwan nan shi zai zo karɓi ranku allazi wukila bikum wanda aka wakilta ya rinka karɓar ranku kenan wannan ayar kuma sai ta nuna ba mala'iku da yawa ke karɓar rai ba mala'ika da ke karɓar rai mala'ika guda ɗaya a wata ayar sai Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa Allahu ya tawaffal anfusa الذين موتها والذين امتعوا في عليها الموت kuma sai Allah ya ce Allah ya tawaffal anfusa Allah shi ne yake karban rayukan mutane shi na mauti yayin da za su mutu wallafi lam ta mutu wacce ba ta mutu ba ma Allah yana karɓar ranta yaushe fi manami ha yayin da suke cikin bacci kenan wannan ayar kuma sai ta nuna mana ba mala'iku da yawa suke yi ba ba mala'ika ɗaya ke yi ba wa yake aikin Allah da yake aikin da kai to in baka san Qur'ani ba sai ka dauka akwai tuka da warwara sai ka ce a can an ce mala'iku ne ke yi nan an ce mala'ika ɗaya ne ke yi sunan shi ma malakul maut nan kuma an ce Allah ne da kansa yake to wanne za mu rike wanne za mu aje to duka za a rike shi alqur'ani ba yake karo da juna alqur'anu yufassiru ba'dahu ba'da shi sai dai sashin sai fassara sashi amma sashin sa ba zai ci karo da juna ba ya lamarin yake ga yadda lamarin yake in an zo daukar ran kafiri ko mai imani kamar yadda mu karanta ingantaccen hadisi jiya aka zo ne da runduna ta mala'iku idan mutumin kwarai ne a zo da mala'ikun azaba abin nan mala'ikun rahama idan mutumin banza ne kafiri a zo da wa a zo da mala'ikun azaba a gane wannan haka yake mala'ikun da yawa suke zuwa kuma da yawan suke yin operation ba mala'ika ne za a turo ba Allah yana so ya ga waye gatan ka Abuja in duk mutanen Abuja yan wani da dangi su hana karbi ranka ga rubuna ta mala'ika mala'ika daya zai yi cicciɓan abuja gaba ɗayanta da yan area council ɗin sannan da suke gefe-gefe da su suke ɗaya ya cicciɓo ta da asa rock da zuma rock da cbn da senate da haurawa assembly da national mosque da national church da masallacin umar ɗan kasar da hirfata izala da kasuwar wuse da otako da yamma da all five down mala'ika dai zai yi wannan amma yanzu aka bira mutum ɗaya Allah sai tura da rundunar mala'ika ba guda ɗaya ba ɗaya ma ya yawa amma Allah ya turo runduna in akwai wanda ya isa ya hana a gari shi ne fasara waɗannan ayoyi da adana ma ya karanta mana da wasu ma da bai karanta mana ba a cikin alkur'ani mai girma

an gane ma'anar wa'annan ayoyin da suka ce mala'iku ake zuwa na to amma su mala'iku suna da shugabanci rundunar mala'ikun da za ta zo akwai su wane ne su shine malakul maut malakul maut to a ka'ida idan al'umma da yawa ta yi aiki amma sai zama al'umma tana da shugaba to sai a ce shugaban da ya yi ba sai da ku gane ne idan aka tura sojoji suka ci gari da yaƙi amma sojojin suna da kwamanda da ya jagorance su in an tashi ba da labari sai an nuna kwamandan a ce ga wanda ya ci gari kaza da yaƙi haka ne shi kadai ne ya ci ba shi kadai ba tare da wa tare da sojoji runduna amma sauran ba su kai a kira sunansu ba waye kai a kira sunan shi shi shugaban runduna shi ne kai a kira sunan shi sai a jingina aikin zuwa gare shi shi yasa ana maganar yakin basasa sai ka ja shi general mursala shi ya kama gari kaza wane ne wane ne shi ya kama gari kaza shi shi kadai ya kama garin ba shi kadai ba tare da rundunar sojojin Najeriya amma tun da shi ne shugaba wa za a ambata shugaban za a ambata to a tarbiyyar haka ne sai qur'ani yake mai karɓar ran shi ne malakul maut saboda shi ne shugaban duk da ba shi kadai yake zuwa ba an fahimci wannan to me yasa aka ce Allah shi ne mai karɓar ran saboda shi kuma Allah shi ba bada umarni sau da dama za ka da umarni daga ofis kana zaune ka ce a je a yi aiki idan aka je aka yi aikin maimakon a faɗi waɗanda suka yi aikin kai da ka ba da umarni sai a ce kai ne kai ne kai ne ke aiki sai a ce janar buhari ya gano man fetur a kwalbani ne ko a kwalbani can tsakanin jihar gombe da bulu dana janar buhari ne je gano man janar buhari injiniya ne menene shi soja ne janar ne na soja su wanne ne suka je suka yi aikin suka gano man fetur ne injiniyoyi ne ƙwararru da suka san harkar man fetur su suka gano amma me yasa aka ce janar buhari ne ya gano saboda shi ya ba da umarni shi ya ba da umarnin a je a yi aiki da bai ba da umarnin a je a yi aiki ba za a yi ba za a yi ba saboda ka sai aka dingina sakamakon aikin zuwa gawa zuwa ga wanda ya ba da umarni ya kai shi sa gwamna yazo yana muzurai yana cewa in dai ba za ku yi butulci da cin amana ba mutanen wannan jiha ya kamata ku sake zaɓe na a karo na biyu domin hanyar da ta sake daga wuce zuwa kotako ni ne na yi ta idan ba ku manta ba ni ne na yi titi daga ina zuwa ina ni na kawo muku wutar lantarki daga wuri kaza zuwa wuri kaza ne ne rijiyar burtsa ɗaya guda ɗari da saba'in da bakwai tana nan tana furta tsoruwa ne ne ne ne ne ne da Allah san da aka aikin yana ma wurin yana yana yana ofis yana shan AC amma da yake shi akwai wanda yake kare ta shi me yasa saboda shi ne gwamna sai ya bada umarni za a yi idan bai bada umarni ba ba za a yi ba tunda shi ya bada umarni aka yi saboda haka waye shi ne wannan shine ma'anar Allahu ya tawaffal anfusa hina mawtiha tunda Allah shi ya bada umurni aka karbo in bai bayar ba babu wanda yake karbo to lalle ko Allah shine ya wannan aiki akwai cin karo tsakanin wayannan ayoyi babu cin karo a tsakanin su Allah ka gafarta mana shine walau tara idza tawaffal ladina kafaru al malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan gaban su suna dukan bayan su mun fassara wannan ayar ajiya na'am wa zuku azabal harir suna ce musu ku dandana wato azaba ta wuta azaba ta gobara Allah ka tsare mu da azaba ta wuta sai Allah ya ce gaba da rama ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام da ake dandana musu wannan azaba sai ake cewa da su zalika bima qaddamat aydikum wannan azaba da ake muku ba zalunta ku Allah yi ba sakamakon abin da hannayen su suka aikata ne wa anna laha kuma lalle Allah laysa bi zallamin ba mai yawan zalunci bane lil abid ga bayi Allah ba ma azalimi bane balle ya zama ba ma zalimin bane balle ya zama sallah domin aka ce zallam ala sigatil mubalaka me yasa aka ce ba mai yawan zalunci bane domin hadisinsa suna da yawa da yana yin zalunci ko kadan kadan ya dan zalunci wannan kadan ya dan zalunci wancan hadisin da biliyoyi ne da ɗan kaɗan kaɗan ne in ka tara shi zai zama babban zalunci to ba ya yi ɗan kaɗan kaɗan ne ma balle har ya taru ya yawa har Allah madaukin sarki ya zama zallam wannan shi ne fassarar da malaman tafsiri suka yi wa kalmar wa anna laha laysa bi zallami lil abi Allah ba azzalimi bane ga bayi bai ma zalunci su kaɗan kaɗan balle har abin ya taru ya zama ya zalunce su da yawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ga gaba da ramma

وجعلته بينكم محرما فلا تسأل على يا أبوي لا حرك بين الزمن إني حرمت على نفسي ألا اللي كانت تتزمن وقت إطار خوفك شيء ذلك أنا حرمت الزمن لقد نسيت وجعته بينكم محرما bayan na harfa wa kaina da yaran kuma sai bisa zaɓi ke zama a rama a tsakani Allah ya ce falatar zalim saboda kan ku so ku zanci junan bawan Allah duk abin da za ka yi ka je gaban Allah karka yi ka je gaban Allah ka zalunci bayinsa karka yi ka je gaban Allah ka zalunci bayinsa ba musifa kaman ka je gaban Allah da sunan ka zalunci wani shi Allah idan shi kai wa laifi Allah a shirye yake gafarta maka amma wallahi idan ka zarci bawa wa Allah ba zai yafe ba Allah ba zai ba zai yafe ba ko ɗanka ka zalunta Allah bai ba sai ya hisabi matarka in ka zalunce ta wallahi Allah ba zai yafe ba sai ya hisabi matarka la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu yarji'u uqbahu ila an-nadab tanamu aynaka wal mazlumu muntabihu yad'u alayka wa aynu llahi latadad dan ka samu dama karka kusura kai zalunci karka yadda shi zalunci karshen sa da dama ne Allah bai taba barin zalunci ba azzalumi Allah bai taba sa masa ido ba tsakanin Allah da azzalumi akwai jira amma babu bari Allah bai bari inna Allah la yumliru zalimi hatta idza akazahu lam yusrifu Allah yakan iya jinkirtawa azzalumi amma bai bari shi ran da ya damke shi kuma bai iya kuma cewa Allah madaukaki balle ka zalunci al'umma idan kana ciya mana local government sai ka saci kudin karamar hukuma ko kana sakataren local government ka saci kudin hukuma idan akwai mutum dubu ɗari biyar a local government din ranar tashin alkiyama za su yi layi ana auna ladarka ana ba su su dubu ɗari biyar ɗin sai sun dare ban san yawan ladar da kaje da ita lahira ba ban san yawan ta amma ina ji a jiki da wuya ta isa idan ana cikin auna musu sai ta ƙare sai Allah ya ce babu matsala a ci gaba da auno zunubansu ana ƙara lafta mata an sallami mutum dubu ɗari biyu da hamsin saura dubu ɗari biyu da hamsin ko an sallami dubu ɗari biyu saura nawa dubu ɗari biyu sauran dubu ɗari biyu nan za a rika auno zunubansu ne ana lafta maka kafin a ingiza kiyar ka zuwa wutar jihar nan idan ka zama gwamna ka kama sata dukiyar talakawan ka ba ji ba ne ai kai kadai ke da jaziro ai kai kwararre ne ga kwararru kusa da kai an sai da za a batar da bakin zaren mai iya ganewa ka rinka sata dukiyar talakawan jiharka idan jihar kana da mutum miliyan uku wallahi ranar tashin alkiyama haka Allah za ta filayi da mazansu da matansu da yaransu da ƙanana har da jariri da tsofaffi da kutare da makafi da guragu da masu arziki da talakawa haka za a sa mutum miliyan uku silayi kowa sai an ɗebi ladar ka an bashi don ka ce amana shi ka ci haƙe shi kowa sai an auni ladar ka an bashi an biya mutum miliyan ɗaya sauran miliyan biyu ladar ta ƙare Allah zai ce ai ta auno zunuban su ana dafta maka sai sun kare kamin a za ka wutar jihar balle ka zama shugaban kasa ya ku bayin Allah Allah ya haramta wa kansa zalunci bai san zalunci duk yadda zaka ka je gaban Allah baka zalunci wani baka iya gobare ka duk yadda zaka ka je gaban Allah baka yi ba baka zalunci kowa ba Allah ka tsare hannunmu daga zalunci Allah ka tsare hannunmu daga zalunci ya Allah ko mu yi zalunta wasu Allah ka rike hannunmu ka hana mu Allah kar ka ba mu yi Allah duk yunkurin da za mu yi mu zalunci wani Allah kar ka ba mu yi ko Allah ka hana mu ya ku bayan Allah ku yi haƙuri ku dogara ga Allah ku ci halal ku tafi wajen Allah ku shiga aljanna ku yi haƙuri da an ce mutum ya ci zaben local government ko ya ci dan majalisa ko sanata ko gwamna a ringa layi ana taya shi murna ke in ba sa ba ma a rasa mai yi mashi wazi alhali mai ce amana amana tana da girma ya ko bayin Allah in ka san kana da rauni ba za ka iya daukar amana ba tun farko ma kar ka fara maganin kada a yi kada a fara idan kuma Allah ya jarraba ka har ka dauka yi iya kokarin ka Allah ya ka iya bakin ka muna addu'a Allah ya gafarta maka yadda ka gaza amma yi iya bakin kokarin ka Allah ya ga babu abin da baka yi ba domin ka ka tsare al'umma sai Allah ya ce irin wannan ɗabi'a ta Qurayshawa ka kafircewa Allah da yaƙan masu imani ka da'a bi ali fir'aun kamar ɗabi'ar fir'auna da mutanensa idan aka ce alawa a larabci to shi ba mutumin ya shigo ciki shi ba ne shi ba mutumin ya shiga ciki in aka ce alawa ne shi yasa Allah ce wani ja ja'a ala fir'aunar zuzu Allah ya ce hakika an nuzuru masu gargadi mai gargadi masu gargadi masu wa'azi masu da'awa annabi Musa da Harun jaa ala fir'auna mai gargadin ya zo wa ala fir'auna fir'auna da jama'arsa ban sani ba ku an gane wannan to Allah ya ce ka ja'a bi ala fir'auna kamar tabi'a ce irin ta fir'auna da jama'arsa kafaru bi ayatin lahi na'am zina ne ta qablihim da wadanda suka gabace su kenan kashi fir'auna ma akwai arna da suka gabace fir'auna masu irin wannan ɗabi'a. Allah yake kafaru bi ayati rabbi kafaru bi ayati Allah sun kafirce wa ayoyin Allah sai Allah ya mutu ne Allah yake fa akazahumullahu bi zunubi sai Allah madaukakin sarki ya kama su da zunubansu sun yi ta sabon Allah daga ƙarshe Allah maɗaukin ƙarshe ya zo ya dirka ke su gaba ɗaya. yadda kuka ga Allah ya yi wa shir'auna da mutanensa yadda kuka ga Allah ya yi wa shawa, to duk wani azzalumi ku jira ku ga yadda Allah zai kashi kuma wallahi wannan zalunci shi yasa kuka ga da dama daga cikin manya a Najeriya ba sa gamawa lafiya akwai na ƙwarai a cikinsu, akwai mutanen kirki Allah ka ƙara mana yawansu amma da dama saboda zalunci da cuta ba sa gamawa lafiya Ka ga ma'aikaci tun yana karamin ma'aikaci yake buge buge ya sata har ya kai assistant director har ya kai director har ya kai famanan sakatare, banda sata bai da aiki wallahi bayan ya gama ya sauka idan Allah ya kama shi wata ran in ka haɗu da shi za ka yi mamaki a ce maka wannan ya taba zama a kan wannan kujerar dan abin da aka samu ya lalace ya tambade wani Allah ya hada shi da wani ciwo yau an tafi Dubai gobe an tafi India jibi an tafi Cairo tun ana iya zuwa can har abin ya gagara a dan rika zagayewa nan Abuja ƙarshe ta gagara ƙarshe ka same shi asibitin ƙauye wanda da in an ce mishi zai zama irin wannan asibi ba za ka yi zama ya'ya tun suna karatu a makaranta mai tsada a ƙarshe a rungumin ƙaddara ƙarshe ta gansu a wata su school su gaishe da wata tsohon mota tana mutuwa ana ta turawa tana tashi kiriminal sai ya samu na masallaci ya makale ce shi ne dan kwamiti ya nake ku ga gwamnonin Najeriya gwamna nawa aka yi ta sake kudin talakawa aka sauka daga kan kujerar an guri ta koma gidanta da tsamiya Allah ya haɗa shi da wani ɗan kowar nai ya ce masa ga wani business a San Francisco idan aka menene menene za a samu return every year 350 million dollars sai ya kwata ya tsunduma ya samu a teku ya tsunduma kudi shi da haka abun ya lalace ko kwanan na akwai tsohon gwamna da ya kwana a mota a nan abuja wallahi tsohon gwamna ya kwana a mota kasar da aka ce maka mutum ya kwana a mota ba haka aka so ba a mota ya kwana har da sani mai gadi ya shi ana duba sai a yi wa excellency me ke jawo wannan bala'i zalunci akwai wani ciyaman a lagos ya burge da ya gama ciyaman ɗin ta kawai tebu da shagon aiki na bayan ya ɗauki aiki hidima wa jama'a yanzu ya kammala sai ya koma ci gaba da ne sai ci gaba da sana'a shi kawai mun rabu da ya bude shagon aiki muna wucewa ke nuna mun shagon kaga wannan mai shagon ne tsohon ciyaman da lokacin gaba kawai gari su zai a ce honorable ya ce ya ne a ce low court ya ce 150 k a wata abin su ke ya wuce ba lera su za a ba ba ke ba idan an ɗauke wuta ran 100 abin da ya ce no no no na jen 200 ya ci gaba da cin halal menene laifi a ciki babu laifi a ciki Allah ka ƙara gyara mana shugabanni Allah ka ƙara mana shugabanni na ƙwarai a cikin wannan al'umma da ba na ƙwarai din ba Allah ka gyara mana su su zama na ƙwarai ya Allah ya san ba za su gyaru ba an zo zabe ka kare su an huta ko ba huta ba an huta Allah ka gafarta ba sai Allah ya ce gaba mai alarma sai Allah ce inna la halalle Allah awiyun mai tsananin karfi ne sannan shadidul iqab mai tsananin hukuma ne Allah ka gafarta ma Allah ka tsare mu daga hukumarka sai Allah ya ce ga gaba da rahma ذلك بأن الله لم يكن مغيرا Allah ce zalika bi annan naha lam yaku mugayyiran ni'matan ha ala qawmi hatta yi ruma bi anfusihim wato Allah yana maka ni'ima ne bisa falalarsa Allah yana maka ni'ima bisa falalarsa Allah ya baka mulki ni'ima ce Allah bisa ganin damar su zai maka Allah ya baka arziki menene ni'ima ce Allah ya baka daukaka ko ina ana girma maka, in malami ne ko ina ka bi ana maka Allah ni'ima ce Allah ya girma maka ya mutunta ka cikin al'umma to Allah yana yi wa bawa ni'ima bisa ganin damar shi to amma tsare ni'imar ni'imar ni'imar ta zama tana nan ba ta gushe ba to shi wannan Allah bai baka garanti ba Allah bai baka garanti ba shi wannan kai Allah ya dora wa aikin aikin ka ne kai ka tsada ni'ima ni'imar ya zama bata gushe ba ta ci gaba da zama tare da kai wannan aikin wane ne kai Allah ya dora wa Allah bai lamunce maka wannan ba to sai Allah ya bada ka'ida Allah ya ce zalika bi annallaha lam yakum mugayyiran Allah bai kasance mai canja ni'matar wata ni'ima an'amaha ala qaumi wace ni'imtar da ita ga wasu mutane ba hatta yugayyiru ma bi anfusihim sai sun canja abin da ke tattare da kansu daga da'a sun bijirewa Allah daga biyayya sun kangarewa ubangiji to a wannan lokacin ne ni'imar da Allah ya musu sai Allah ya kwace ta maimakon ni'imar sai mai musu da mai sai musu da azaba ku kalli ƙuraishawa akwai wata ni'ima a duniya kamar annabi ya fito a garin ku Allah ya yi ko annabi a cikin kun san shi kun san babansa kun san gidansu kuna hudda da shi kuna abokantaka da shi Allah ya zabe shi ya bashi annabtaka wace ni'ima ce Allah zai yi wa al'umma a duniya kamar wannan ni'ima me suka yi wa Allah Allah ya musu wannan ni'ima ganin daman shi ganin daman shi amma da suka kangare wa Allah suka budurce wa ni'imar suka yaki annabi suka yaki masu imani sai Allah ya kwace ni'imar sai dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka sai mai shi na sai mai shi Madina yanzu ni'imar ta gushi wannan bai isa ba sannan Allah ya kawo su a yakin Badar aka kashe su Allah ya dauki annabi ya mai shi Madina shi sa lokacin da aka yakin hunai yakin hunai a wannan rana an tara ganima da tarihi ba taba tara irinta ba raƙuma shanu awaki tumaki zinari azurfa a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihi ba a taba tara ganima kamar wannan ganima ba saboda su da za su je fagen daga duk abin da suka mallaka tare da shi suka yi har da matansu da yayansu in za ka gudu to ka gudu kamar matarka kamar 'ya'yanka kamar dukiyarka kamar komi naka ban san cewa yaƙi ya zabi duk wanda za ka gudu ka su. da aka yi ɗauki ba daɗi kuma aka tarwata su Allah ya ba musulunci nasara aka tara dukiya iya kallon ka dukiya. to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya raba dukiya. amma ko sai da ya raba wato wani irin rabo ya saboda shi Allah ne ke masa wahayi Abu Sufyan manzo Allah sai dauki ɗauki kamar raƙumi ɗari ya bashi abbas manzo Allah sai yake rike kamar rakumi dari ya bashi haka manzo Allah ya rike diban rakuma da tumaki yana ba mutanen makka sai da ya rabar da dukiyar nan wa mutanen makka mutanen madina ba su samu al'ada ta dan adam wanda zai tada musu hankali ko zai tada musu hankali ba zai tada musu hankali wannan yasa labari ya fara yawo a tsakanin ansar cewa to wannan rabo irin na annabi shi annabin Allah ne duk abin da ya daidai ne to amma ba shi muke jin tsoro ba kar ma dai annabi zai koma maka ne rabu da irin wannan rabu da duk dukiya an kwashi an ba mutanen makka Sa'ad ibn Ubada a wata ruwaya Sa'ad ibn na Mu'adh dukkan su biyu ne shugabanni ne ɗaya shugaban ausu ɗaya shugaban kadar duka suna cikin ansar sai zai samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ansar sun shiga damuwa saboda rabon da kai ba saba ganin ka irin wannan rabon ba har ma wasu na ganin kamar zaka koma makka ne kamar su manzo Allah ya ce abinda suke faɗa ki ne ce bar ya rasulullah na ga ya kamata ka sani shi yasa na zo na ga maka manzo Allah ya ce to kai menene ra'ayinka kai din ka mun kyakkyawar fahimta ko kai ma kana tare da mutanenka ya ce ya rasu da lani ma ban fahimci gaba <laughs> sahabbai su dakar gaskiya sahabi ba zai karya ba zai ne ba ya ce ya rasu da lani ma ban fahimci ba ina tare da mutane sai maza Allah ce tuje tare mu ansar su kadai aka zo aka tara ansa. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yake ya ku ansa? ashe ban zo na same ku kuna batattu ba a sanadiyar zuwa na Allah ya kire da ku ansar suka ce lillahi wa lirasulihi al-fadl wal minna falala da ni'ima tana ga Allah da manzon yace ya ku ansar ashe ban same ku kanku a rarrabe kuna yaƙi da juna ba a sanadiyya na Allah ya hada kanku an san sun san da kai kasa ba mai yadda kai ya hada kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasu da wa li wani rasu da wal minna falala da ni'ima tana ga Allah da manzon manzon Allah yake ku ba da ansa mana ya ku ansa an sa suka ce wani lahi wani rasulihil fadlul min manzo Allah yake ku bani an sa mana ya ku an sa an sa kowa ya tada da kasa manzo Allah ya kalle su yace imani ya riga yayi nisa a zuciyar ku an sarar ku sani ba imani ya riga ya zauna a zuciyar ku yace wallahi ba dai imani da ya zauna a zuciyar ku ba kuna da ansar da za ku bani amma ba za ku iya ba annabin Allah wannan ansar yace da kun bani wannan ansar kuma wallahi ba a isa kare ta kuma za a fi gaskiya kuka wada ashe ba mutane na ne da maka suka koro ni ba na dawo garin ku kuka bani mafaka ba haka aka yi ba suka ce ya rasulullah ni'ima ta kare a wajen Allah da manzo yace ashe ba mutane na ne suka kafirce ba mutanen garin suka ki imani da ni ku kuka biyo ni har Madina har Makka kuka karbi la ilaha illallah kuka imani da ni kuka dauko da kuka dawo da ni garin ba ku kuka mu wannan gatan ba ashe ba mutane na ne suke zuwa su yaƙe ne ba sai sun ga ƙarshen rayuwa ta da sahabbai na kuka ba da jinin ku da rayuwar ku da dukiyar ku domin kare ni da musulunci yace kuka ba da wannan ansa ya ku ansar wa'i sai kare ta ku yace amma imani ya riga zo na zuciyar ku za ku yi wa annabin Allah gobe ba za ku yi ba ya ce ya ku ansa an ce mun rabon da na yi ya so su zuciyarku na ɗauki raƙumi da raƙuma da awaki da tumaki na ba mutanen makka mutanen da suka musulunta muna so mu dallashi zuciyarsu imani ya ƙara ƙarfi a zuciyarsu ya ku sa yanzu mutanen makka su ɗauki tinkiya da akuya da raƙumi su tafi garinsu ku ku ɗauki manzan Allah ku tafi da shi garinku amma kuna ganin an ware ku wa ya samu babban rabo wa ya samu rabo mafi girma su ɗauki akuya da tinkiya ku ku ɗauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tafi da shi garin ku yace wallazi nafsi bi yadihi inna ma tanqalibuna bihi khairu mimma yanqalibuna bihi yace na rantsa da Allah da rai nake hannunsa abinda za ku tafi da shi wallahi ya abinda za su tafi da shi gaskiya annabi ya fara ko ba gaskiya annabi ya fara ba gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku ansar na ji wasu na magana wai zan rabu da ku in bar ku yace yana rantsuwa da ubangiji law talakan nasu shi'ban wa wadiyan wa talakatil ansaru shi'ban wa wadiyan la talaktu shi'ban ansari wa wadiha yace na rantsa da girman ubangiji ba ma mutanen makka ba duk duniya gaba ɗaya a ce ana tafiya ansar su kaɗai su ware a samu hanya ta rabu biyu ansar su kaɗai su bi hanya ɗaya duk duniya ta bi hanya ɗaya ce wallahi hanyar da ansar su suka bi ya ce wallahi wannan hanyar zai ya ce ba ku san matsayin ko ya ku sani ya ce annasu bisaru wal ansaru shi'a da mutanen makka da mutanen duniya gaba ɗayansu babban riga ce da alkyabba amma ansar ku ne gajeren wando da singileti da gajeren wando da singileti waye su kusa da mai kayan da babban riga da alkyamba gajeren wando saboda shi ke taɓa fatar jikin na adam shi ake kyau shi'ar tufafin da kasa wanda yake ɗamfara a jikin fatar jikinka yace su ne ansar tufafin da ake ɗorawa kan wani tufafi fatar jikin ma ba ta san an ɗora ba to su ne sauran mutanen duniya zama ɗaya ni ma Allah ya dauke daga Makka ya dawo da ita Madina babban ni'ima ce me ya jawo sun mutunce wa ni'imar Allah Allah ka ba mu ikon gode wa ni'imar ka Allah kar ka bari mu mutunce wa ni'imar ka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you. don kifta turki na a sani da yashin kara lafiya kifta turki na a sani Thank

jika mutanen mu ya kamata Thank you. That's it.